kamar yadda kuka sani a karamin naku dan karamin almajiri ne sai ya je ya yi karatu ya yi nazari ya yi kwasa-kwasai ya dan yi bincike sannan yake gano abubuwan da ya kamata su daidai da jikin dan adam ta yadda za a ba da magani maganin ya amfani matsalar ita ce ta kwanciyar ciki akwai wadda cikin zai shekara a jikinta bai sauka ba sai a je a yi gwada a ce ba ciki sai kuma a je a gwada a ce akwai ciki wata cikin zai girma amma ko ba za a haife shi ba mun samu wannan matsalar ni kaina da nake magana a familin mu akwai wani yaro sai da ya shekara ɗaya da wajen wata bakwai a ciki sannan aka haife shi to akwai wannan matsalar sannan matsala ta biyu yawan zubewar cikin za a samu cikin idan ya wata ɗaya ko ya kusa biyu sai ya rika barewa sai ga gama ce cikinta ya zubi ta yi barin ciki wajen so uku so hudu wanda wannan akwai abubuwan da suke sabbaba sa wannan shi na taɓa yin bayanin shi amma almuhim din dai kwanciyar cikin ta yadda in Allah da di yadda ya kwanta za a haife shi duk daɗewar da yin aka fara amfani da wannan magungunan za a haife shi cikin lafiya idan kuma ya riga ba shi raye ne ya mutu ne zai fita cikin yarda Allah haka tun matar take yawan zuba ciki maskara tana yawan farin ciki ita ma in ta amfani da wannan bi iznillahi rabbi za a nemi wato wannan cutar wannan wato za a nemi wannan matsalar aiban kwana da ita cikin yarda Allah abubuwa ne za a nema kamar haka za a nemi sassaƙen ƙirya ƙirya dan kawai yan uwana sun san kirya sassaƙen idan baka sani ba baki sani ba je ki wajen masu da magungunan sake saki ki ce kina son sassaken kirya ko garin sassaken kirya sassaken kirya ko da kin samo shi daka shi za a yi zama gari na biyu sassaƙen marke wannan ma'arufi ne duk kun san shi shi ma sassaken marken aka samo shi daka shi za a yi ya zama gari biyu sai a samu garin 'ya'yan bagaruwa bagaruwa tana da 'ya'ya to ita ma wannan 'ya'yan daka su zuwa a yi su zama gari kun ga abu uku kenan to waɗannan abu uku su za a samu duk yawan da kika samo labas amma abin da ake so shine za a ɗibi garin sassaken kirya cokali ɗaya babba a zuba shi a mazubi a ɗibi garin sassaƙen ɓauri mm, sorry marke garin sassaƙen marke cokali dai shi ma a haɗa shi da wancan ƙirya garin 'ya'yan bagaruwa shi ma za a ɗibi cokali ɗaya a zuba kun cokali uku kenan babba ina yin abin nan sala-sala dalla-dalla don ku tsaya ku saurara ku haɗa ku yi ya amfane ku ku amfanar yanzu sai na gama bidiyon nan kaf wata za ta kira malam me ka ce a yi ka ce ma a yi menene a yi menene ka nan tambaya allah ya kyauta kun dai ji abin da ce ci garin sassaƙen ƙirya babban cokali garin sassaƙen marke babban cokali garin 'ya'yan eh, bagaruwa cokali ɗaya sai a haɗa su guri ɗaya cokali yankunan sai a yamutsa idan an yamutsa su za a ɗibi ƙaramin cokali bacin an haɗa kenan za a ɗibi ƙaramin cokali sai a dafa shi idan an dafa za a ɗan kafin a dafa za a ɗan balle yan jakkanwa kaɗan a wurga kofi ɗaya na ruwa sai a dafa so in an dafa ya huce ya yi sanyi sai a sha za a yi haka a sha shi da safe za a yi haka a shashi da yamma so biyu a rana in allah ya yarda duk cike da kwancaccen ciki cikin da ya kwanta ba a haife shi ba ko kuma bai fito ba da kuma wadda take da yawan zubar cikin daga ta samu ciki sai ta yi bari to ai wannan hadin. yaushe ne adadin da ake bari ko an samu biyan bukata ko ba a samu biyan bukata ba sai malaman suka ce idan an karya da safe aka yi wannan haɗin za a sha idan an ci abinci da daddare aka dafa wannan maganin dama an riga an dafa shi yana aje za a ɗauka a sha wadda take da kwantaccen ciki wanda ya shekara ko ya watanni ba a haife shi ba suka ce za ta yi shahara za ta yi wata ɗaya tana shan wannan magani wata ɗaya idan allah subhanahu wata'ala ya sa an dace an haifar la ba a saka ake so alhamdulillah idan ba a haifar ba za ta ƙara ci gaba har in dai haɗin bai haifar mata da wata matsala ta daban ba wadda ta jawo amai ko gudawa in dai ba abin da ya haifar to za ta raddada za ta jaddada ta maimaita wadda kuma take da yawan wato zubar ciki to ba za ta sha tana da ciki ba sai ba ta da ciki to za ta yi treatment din za ta raka amfani da shi har ita ma sai ta kai wata ɗaya tana cikin sha sai ta ga al'adarta ta ɗauki ba ta ganin jinin al'ada suka ce to za ta dakatar da magani in dai ciki ya shiga to ba za ta yi amfani da shi ba amma idan ciki bai riga ya shiga ba za ta ci gaba amfani da shi wata ɗaya har ma fiye da wata ɗaya muna fatar bayanin ya fito fili sarari fayaukar Allah ba ku ikon gwada idan kuma aka gwada aka ga yayi to a sanar da al'umma annabi duk inda suke su masu gwada muna muku fatan alkhairi a manta da subscribe da sharing da comment مثلا